wanda muna cikin tafsirin suratul nur da mun fara tafsirin ayatu hadisatul ifk ayoyin da suke magana akan gaggiyar ƙarya da aka yi na Aisha radiyallahu ta'ala anha bismillah mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم كل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Allah ya ce lalle waɗanda suka zo da kagaggiyar ƙarya usbatun minkum wata jama'a ce daga cikinku la tahsabuhu sharran lakum kada ku yi tsammanin sa sharri ne gare ku bal a huwa khairul lakum alkhairi ne gare ku kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm kowane mutum daga cikin su yana da sakamakon abin da ya aikata na zunubi wallazi tawalla kibarahu minhum wanda kuma ya jibinci gabarin kwaza wannan labari daga cikin su lahu azabun azim yana da azaba mai girma muna cikin bayanin sababin saukar waɗannan ayoyi kamar yadda na na Aisha radiyallahu ta'ala anha yarwaito kuma kamar yadda aka sani cewa shi Alƙur'ani ya sauka bisa wasu munasabat wasu dalilai da suka sa Allah subhanahu wata'ala yakan saukar da wasu ayoyi domin bayanin hukuncin abinda ya faru kamar yadda muka gani a ayoyin da suka gabata ayoyin li'adi mun ji hadisin da hadisin Abdullahi dan Abbas da Sahal ibn Sa'ad wanda suka yi mana bayanin sababin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da hukuncin li'ani sannan muka shigo wannan isa tana na aisha radiyallahu ta'ala anha da mummunan abin da ya faru gare ta wanda munafukai bisa jagorancin abdullahi ibn ubay ibn suka ɗauki ragamar yaɗawa na gaggiyar ƙarya da suke wa na aisha radiyallahu ta'ala anha da kazafin da suke mata wanda da sahabi safwan ibn al-mu'attal to kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ba labarin abin da ya faru tun daga farkon sa har kuma shine muke muke karantawa domin ya zanto ayoyin da zamu shiga ma'anar su za ta fito fili yayin da kaji dalilin saukar waɗannan ayoyi wannan shine hikimar mutum ya ji menene sababin saukar aya domin wannan shi zai bayyana masa ya fito masa da ma'anar ayar kalara ya gane kuma abin da take ɗauke da shi na hikimomi da hukunce-hukunce mun zaɓi mu ambaci wannan kissa kamar yadda aisha radiyallahu ta'ala an hawan da ita ce sahibatul kissa ita ce abin ya faru gare ta ta ba da labari daga farkon abin har zuwa sa. mun zaɓi mu yi haka saboda da haka ne hikimomin da suke cikin ayar za su bayyana idan baka ji labarin daga farkonsa har ƙarshensa ba ba za ka iya tafsirin ayoyin yadda ya kamata ba shi yasa na mamakin yadda ɗan su zai iya tafsirin waɗannan ayoyi inda shi bai yadda da dukkan wani bayani da sahabbai ko dukkan wani bayani da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi ba saboda haka kaga ita wannan ayar in ya zo ban san ya zai fassara ta ba saboda ita dai wannan kissar dan da wannan surar suratul nur a daidai wannan wurin ba ta kuma maimaituwa ba a wani wuri bare ka ce a wani wurin za a yi maka bayanin yadda wannan abin ya faru Allah dai ya ce lalle waɗanda suka zo da ƙagaggiyar ƙarya wasu su jama'a ne daga cikin ku su wane ne waɗanda suka zo da ƙagaggiyar ƙaryar nan an ƙala ƙato ba zai samu wannan bayanin a cikin alƙur'ani ba wace ƙarya ce suka ƙago ba zai iya samun bayanin wanda a cikin alkur'anin ba sannan wa aka yi wa ƙaryar shi ba zai samu bayanin a cikin alkur'anin ba sannan allazi walla kibarahu minhum da Allah ya faɗa shi ma ba zai iya samun wane ne ya zubinci kwaza wannan labarin shi ma ba zai samu bayanin sa a cikin alkur'ani ba haka ba zai samu wato kyakkyawar fassara ta wannan ayar ba sai dai shigar da san zuciyarsa kawai kawai sai dai ya ta ɗirkaniyarsa a cikin ayoyin yana ta faɗar abin da ransa yake so alhamdulillah mun gode wa Allah da ni'imar musulunci da ni'imar sunna da Allah subhanahu wata'ala ya dora mu akanta wanda komai ya zanto a gare mu fili a fili karara kamar yadda annabi ya ce tarabtukum ala mahajjatin bayda laylaha kana hariha na barku akan hanyar da take faraƙal daranta kamar rana yake saboda ka babu wani abu a cikin kwana ko a ɓoye da yake ɓoye musulunci bai bayaninsa ba a jiya mun tsaya a inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hau mimbari ya kira sahabbansa cewa wane ne zai masa hanzari game da mutumin da ya cutar da shi akan iyalansa wanda cutarsa har ta kai kan iyalansa yana nufin abdullahi ibn ubay ibn salul nabi yace man ya'zuruni fi rajulin balaga azahu fi ahli waye zai yanke zai wato yi min hanzari akan mutumin da cutarwarsa ta kai har iyalaina yana nufin aisha radiyallahu ta'ala anha yake annabi sallallahu alaihi wasallama ya rantsuwa ce na rantsi da Allah babu wani abu da na sani game da iyalai na sai alkhairi ba wani abin da na gani ko na sani game da iyalai na sai alkhairi kuma ya ba da kyakkyawar shaida akan safwan ibn al-mu'attal wanda suke zargi da na Aisha radiyallahu ta'ala anha tace sun kawo sunan wani mutum zakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khairan wa ma kana yadkhulu ala ahli illa bai sun kawo maganar wani mutum wanda ni ya sani na da shi ban san wani abu tare da shi ba sai alkhairi wannan ba karamar shaida ce wannan bawan Allah ya samu ba annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce bai san wani abu tare da kai ba sai alkhairi babu shakka wannan ba karamar shaida bace da mutum zai alfahari da ita a rayuwarsa ce kuma bai taba shiga gidana ba sai tare da ni sauraka ba wani ne da yake sadaduwa shiga gidana ba ba tare da ni ba ba lokacin da ya sa ibn mu'ad wanda shi ne shugaban kabilar al wadanda muka ce kabilu ne guda biyu manya-manya cikin kabilun larabawa na madina al da al-khazraju wadannan kabilu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance ba sa ga miciji da juna faɗace fadace ne da yaƙe-yaƙe a tsakaninsu ba yahudawa da suke madina a lokacin su ne suke ƙara rura wutar yaƙi a tsakaninsu a tun ga wutar za ta lafa shi kenan sai su ƙara rura ta don komai ba saboda su mamaye tattalin arzikin garin madina da zamana suna sayar da waɗannan mutane waɗannan larabawan makamai suna faɗa a junansu su kuma suna kwashe arzikin zanto su ke da shugabanci zo zuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya haɗa kai da shi wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ألا هذا كان زكاة تنسو لك زمو يوم أوانجونا وأن داء فانت تنتباسا دامتش جيد جونا سي سعد بن عاز وانشين شوقبان كبير الأوسي يميكي يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك ya rasulallahi ni zan maka hanzari game da shi idan daga cikin ƴan ne wato in daga cikin kabilar mu ne wato daga cikin kabilar ausu yake shi wannan mutumin da yake cutar da kai to za mu fille masa kanta idan kuwa daga cikin ƴan uwanmu ne khazraj kawai ka ba umarni kaga aiki da cikawa turan take sai kabilanci sai ya motsawa sa'ad ibn ubada wanda shine shugaban kabilar khazraj shi wannan mutum abdullahi abdullahi ibn ubay ibn salul daga kabilar khazraj yake jin cewa sa'ad ibn mu'az ya ce idan daga cikin ‘yan uwanmu ne Khazraj babu umarni kaga aiki da cikawa sai wannan ya motsa wato wutar kabilanci da take cikin sa'ad ibn sai ya miƙe tsaye aisha ta ce wa kana rajulan salihan walakin ishtahalathu alhamiyya tace shi sa'ad ibn ubada din da mutumin kirki ne dan kada wani ya ji wannan ya ɗauka ko ba mutumin kirki bane mutum ne na kirki rajul ne salih amma kishin kabilarsa ne ya tuko shi ya zaburo da shi har ya faɗa abin da bai dace ba sai ya ce wa sa'ad ibn mu'az kazabta la'amrullahi la taqtuluhu wa lan taqdira ala Ya yace na rantse da Allah ƙarya kake ba za ka iya kashe shi ba kuma ba za ka samu damar kashe shi ba yana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai baka wannan damar ba har ka je ka kashe shi yana faɗar haka sai usaid ibn khuzair shi ma ɗaya daga cikin dattawan kabilar aus kuma ƴaƴan baffanni suke da sa'ad ibn mu'az wato wancan mai magana na farko sai ya miƙe tsaye sai ya ce wa sa'ad ibn ubada kazabta la'amrullahi la naqtulannahu fa innaka munafiqun tujadilu 'anil munafiqin yace na rantse da Allah wallahi sai mun kashe shi kai ya kake yi sai mun kashe shi kuma kai munafiki ne kana kare munafikai wannan duka tasiri ne na mummunan labari ko kuma mummunan abin da kuduri da da munafikai suka suka kulla wato kullalliyar munafikai ce anan take tasiri gashi tana neman haddasa fitina wallahi sai mun kashe shi ya kuma ce da shi munafiki yana nufin aikinsa irin aikin munafukai ne domin yana kare munafukai wato yana kare yana kare Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi kuwa abin da sa Sa'ad ibn Mu'az Sa'ad ibn Ubada ya faɗa abin da ya faɗa ba wai dan ya kare Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya faɗa haka ba a'a yana ganin kaskanci ne a ce ga wani daga cikin kabilar su yayi laifi amma wata kabilar ce za ta zo ta hukunta shi su suna zaune ne amfanin su suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna yin daidai suna yin kuskure saboda haka duk wani abin da ya faru wani abu ne daga shaidan. Wani wanda yanda Allah subhanahu ta'ala ya ce shaidan yana tunzara tsakaninku inda shaytana yanzaku bainakum Shaidan yana tunzara tsakaninku saboda ka yana kokari ya gaya tayar da husuma da rigingimu a tsakaninku wannan shine abin da ya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan ya ga suna neman wato duka annabi yana tsaye akan mimbari sai ya dinga kwantar da kwantar musu da hankali yana cewa su yi shiru su yi shiru har ya samu dai kowa ya koma wajen sa ya zauna aka yi shiru ta kwana tana kuka ido abin nan hawaye bai yanke daga idanta ba kuma ba ta yi tozali da bacci ba ta ce وبكيت يومي ذاك لا يلقوا لي دمع ولا أكتهل بنومي هواينا بيتغيتا با sannan idanuna bai yi tozali da bacci ba saboda damuwa sannan ta ce kashe gari ma haka daren gaba ɗaya ban yi bacci ba kuma ban daina kuka ba idanuna ba su daina zubar da hawaye ba ta ce to ina zaune wato ina ta kuka iyayena su ma suka zo suka zauna gabana har ma suka ji tsoron cewa wannan kukan da nake yi kai ya zanto sanadiyar halakata wato kada ta rasa ranta ko zuciyarta ta buga a sanadiyar wannan bacin ran da take ciki gashi kwana biyu ko bacci ba ta yi ba banda kuka babu abin da take famar yi suna nan suna zaune suna sun sa ta a gaba ta ce sai wata mata daga cikin matan madina ita ma ta zo ta yi sallama ta nemi a ba ta damar shigowa aka ba ta dama ta shigo ta zo ta zauna ita ma ta fashe da kuka ta rika na Aisha kukan da take yi suna nan zaune ga na Abubakar ga kuma mahaifiyar na na Aisha umar Ruman da kuma wannan mata da kuma ita kanta na Aisha suna zazzaune Aisha radiyallahu anha tana kuka ita wannan mata tana taya ta kuka kuma iyayensa guda biyu su ma suna zaune da abin duniya ya dame su suna cikin haka sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo yayi sallama ya shigo ya zauna yace tunda wannan abu ya faru tsawon wata guda annabi sallallahu alaihi wa sallama bai zauna inda take ba sai wannan ranar sai wannan ranar ne ya shigo ya zauna yace kuma wahayi ya dakata tsawon wata guda mala'ika jibrilu bai zo da sabon wahayi ba mallantana a yanke hukunci a wanke ni zanto an gane cewa ba ni da laifi a ce to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya shigo ya zauna ba ta shahada Ya yi kalmar shahada ya buɗe maganarsa da shaidawa cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah sannan ya ce amma ba'adu ya ce ya aisha abinda ya zo min na labarinki ya zo min wato na samu labarin abinda ake faɗa game da ke duk da abin ya faru ki sallallahu alaihi wasallama bai yi mata maganar ba ya zauna ma inda take ba ballantana ya zauna ya ce gashi gashi ga abin da ya ji abin da ya dame shi ya dame shi kuma bai taɓa gaskatawa a ransa cewa Abin da aka faɗa a ta gaskiya ba ne sai dai shi annabin Allah ne baya motsawa nan da can sai da wahayi yana jiran Allah subhanahu ta'ala ya saukar da lamarinsa game da ita amma shi a zuciyarsa yana da kyakkyawan yaƙinin cewa irin tarbiyyar da na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta samu a gidansu da kuma tarbiyyar da ta samu a wajensa kuma yadda ya fahimce ta mai tsoron Allah ce ba za ta yi haka ba to amma yana jiran Allah subhanahu wata'ala ya saukar da al'amari daga sama da za a yi masa bayanin halin da ake ciki a wanke ta daga wannan zargi wankewa ta har abada to gashi wata guda ana cikin irin wannan mawuyacin hali duk madina ta yi baki irin babu wani musulmi mai san Allah da manzansa da yake cikin kwanciyar hankali kowa hankalinsa a tashe kowa yana cikin bakin ciki domin a samar da darasi babba a cikin wannan al'amari wanda shi ne darasin da muka samu daga wannan kisa kamar yadda za mu yi bayaninsa mazala ce da ita ya aisha fa inna ne ne ke kaza wa kaza ta samu labari game da ke ana ki da aikata kaza da kaza da kaza in kunti bari'atan yi sayubarri'uki Allah in dai ba ki da laifi to Allah zai wanke ki in dai ba ki da laifi to Allah zai wanke ki wa in kunti albamti bi dhanbin fastaghfirillah wa tubi ilay wa tubu ilay wa tubi ilay idan kuma kin san kin yi laifin nan mu gafara Allah ki tuba zuwa gare shi fa innal abda idza i'tarafa bi dhanbin thumma taba taba Allah alayhi hmm. min bawa idan yayi laifi ya yadda ya yi laifi sannan ya tuba to Allah yana karɓar tubansa abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya wa na Aisha kenan ce in dai baki da laifi to Allah zai wanke ki dan kuma kin san kin yi laifi to ki nemi gafarar Allah ki tuba zuwa gare shi abin idan bawaye wa Allah laifi sai ido na ya kafe karaf da daina ganin hawaye ko daya yi wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam ki in kunti bari'atan fa sayubarri'uki Allah in dai baki da laifi Allah zai wanke. wannan magana sai ta kwantar mata da hankali ta ji wannan magana daga bakin wanda baya faɗar ƙarya in ya faɗa ta zauna in dai baki da laifi Allah zai wanke. wanki ce daga lokacin sai hawayen da yake zuba a ido na ya nemi ɗigo ɗaya na rasa duk gaba ɗaya ido na ya bushe ma auhissu min qatratan ko dugo ɗaya na ji na hawaye a ido na daga lokacin sai ta samu ƙarfin hali kuma yarinya ce yar ƙanƙanwa a lokacin kamar yadda muka yi ta faɗa shekarar ta ba fi sha biyar ba amma kuma tana da hankali tana da hankali tana da hankali ba kaɗan ba saboda haka sai ta ce wa mahaifinta sai na abubakar ajib anni Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ke ka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama amsar maganar sa a madadina a ce wa mahaifinta ka ba shi ansa a madadina sai na abubakar ya ce Allahi ma ajiri ma a kolo ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi ni ban san me zan gaya masa ba ba sa abin da zan gaya masa ba sai aisha ta sake ce mahaifiyarta umar ruman ki ansa a madadina ki ansa wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a madadina sai ita ma ta ce wallahi ma adri ma aqulu da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi ni ma ban san me zan gaya masa ba kusa ban haddace alqur'ani da yawa ba shi ban haddace alqur'ani da yawa ba sai ta ce cewa inni wallahi لقد عرفت أنكم سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به أي تسكي والله ناسا شوى كنج وانا اللاباري har ya samu gurbin zama a cikin zukatan ko ga gaskata da abin ake faɗa. Abin da ta faɗi haka ganin babu wani wanda ya wanke ta. annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito yace mata kewan kakkiya ce baki da laifi ba kuma yasa a kamo waɗanda suka yi mata kazafin ya musu hukunci ba bai yi ba ballantana kuma sauran sahabbai da ba sa wucewa su yi gaban kansu sai abinda suka ga Allah da manzansa sun yi Allah ya musu wannan tarbiyyar ya yi ba za ku gaskata ni ba saboda ni shaida ga kansa ba an zo ka ka gaba alkali a ce ina shaidar ka ka gine shaidar kaina da kaina kasa ba zai yiwu ba saboda haka ta ce idan ni na san ban yi laifi ba kuma Allah ya san ban yi laifi ba amma in na ce muku ban yi laifi ba ba za ku gaskata ni ba wala in i'taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni bari'atun la tusaddiqunani amma idan na fito nayi ikrari na ce nayi Allah ya san kuma ban yi ba ku kuma yadda za ku saboda bai saboda al'itirafu al'iqrar sayyidul adilla duk sanda ake tuhumar mutum da laifi ya fito gaban jama'a ce yayi to ai kenan magana ta kare ba bu gane wani shaidu kuma wata magana kuma ba inda har ya fito da hankalinsa ya fito ba wai yana hauka ba ko tilasta shi ko wani abu ya ce shi ya yi laifin da shi kenan ba gaskata shi ko da ta ce kuma in fito na ce na yi Allah kuma ya san ban ba ko kuma za ku gaskata ni sai ta ce wa inni wallahi ma a li wa lakum masalan illa kama kala abu yusuf fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun ce ni na rantse da Allah ba wani misalin da zan iya samu na tsakani na da ku sai abinda baban Yusufu ya faɗa lokacin ta ce sai ta manta ma da sunan Yaƙub ɗin. yakub suna annabi baban annabi yusuf sai ta manta sunan ko tana cikin wani yanayi sai ta ce baban Yusuf maganar da ya faɗa cewa fa sabrun jamil abin da zan yi shine hakuri mai kyau hakuri na gari Allahu almusta'anu ala ma tasifun Allah shine abin da ban taimako game da abin da kuke sifantawa wannan shi tace ansar da ta bayar bayan ta nemi sayyidina Abubakar mahaifinta ba da ansa ta ce bai da abin faɗa mahaifiyarta ta ce ba ta da abin faɗa kun ji ita abin da ta faɗa wannan magana idan ba dan ta ce muku ita yarinya ce kankanuwa ba ta ce wannan magana babban mace ce maganar wata wata malama ce babba da ta yi shekaru take cewa to daga lokacin kawai sai na juya shin fudar da take kwanci a sai ta koma ta kwanta sai ta kyale su aisha ta ci gaba da cewa wallahi a lokacin na san ba ni da laifi kuma na san cewa Allah subhanahu wata'ala zai wanke ni zai saukar zai zai samar da hanyar da za ta wanke ni sai dai ta ce wallahi ya rantsi da Allah ba na zaton cewa a kai na ni Allah zai saukar da wahayi a rika karantawa saboda ni yake cewa wala sha'ani kana ahqara fi nafsi min an yatakallama Allah azza wa jalla fi amri yutla fi amri yutla wala sha'ani kana ahqara fi nafsi min an yatakallama Allah azza wa jalla fi bi amri yutla yake cewa wallahi ni ajin da nake ji na yi tsararo nayi tsararo ake Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana ya saukar da alqur'ani a kaina a ci gaba da karanta ayoyin saboda ni a duba wannan tawalu'u irin matsayin da suke da shi a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ba ta ɗauki kanta komai ba shi ita wallahi ta san Allah zai wanke ta amma ba ta taɓa kawo a ranta cewa wai ayoyi ne za a saukar Allah yi magana a kanta ayoyin da za a rika karanta su alƙiyama su tashi ba taɓa kawo wannan ba me take zato ta ce walakin ne kuntu artu an yara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Binnaumi naumi ru'ya yubarri'un Allah biha abinda nake sa tsammani shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta bacci Allah ya nuna masa mafarki a mafarki ya gane cewa ba da laifi ita duk tsammanin ta kenan amma ba ta taba kawowa akan tawai Allah zai aiko mala'ika daga jibril da jibrilu min fawqi sab'i samawat da zancensa wanda za a sa alqur'ani ana karanta saboda ita ba taba kawo wannan aranta ba فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه لا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه الله yake cewa wallahi nabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wannan majalisar ba inda yake zaune kuma ba ɗaya da yake zaune a wannan gidan da ya fita daga inda yake kowa yana halarci waɗannan mutane da aka ambata ita da wannan mata da ta shigo da mahaifinta a sayi na abubakar da mahaifiyarta umar roman ga kuma ma'aiki sallar alaihi yana zaune to duk suna zaune a gurin ta kuma ta koma ta kwanta bayan abin da ta faɗa ki to annabi bai bar wannan guri ba sai gashi Allah ya saukar masa da wahayi fa akhadahu ma kana ya'khudhuhu min al-buraha irin gumin da yake saukan masa kamar mai zazzabi idan za a yi masa wahayi sai gashi ya kama ana cikin ana tsaka da sanyi lokacin sanyi wanda abin yake faruwa ana tsaka da sanyi amma sai suka ga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta gumi yana ta gumi yana ta gumi tace gumi haka yake rika zuba a jikinsa yanta haddaru minhu mithlul jumal kamar lu'lu'u haka yake faɗo gumi sai yake min al'aratu fil yawm ana tsaka da sanyi amma yana ta gumi min siqalil qawli alladhi unzila alai saboda nauyin wahayin da aka yi masa to da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake masa wahayi Na sanulqi alayka qawlan da yake za mu saukar maka da magana mai nauyi annabi sallallahu alaihi wasallam in gana ala masa wahayi to haka wahayi yake zuwa masa da nauyi ta rana Anas ibn Malik yake cewa yana zaune kafar annabi sallallahu alaihi wasallam tana kan cinyarsa sai aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi Anas ya ce sai na ji kamar kashi na ya tsage saboda nauyi To haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake karbar wahayi alamma surriya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhhak yadda aka kwarangi bayan an gaba yi masa wahayi sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana dariya Allah lalle wahayi ya sauka da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fatan ya ji na wanke masa masoyiyarsa sai gashi yana dariya ta ce farkon kalma da ya furta a lokacin shi ne sai ya ce abshiri ya aisha albishirinki ya aisha albishirinki ya aisha amma allahu faƙaddar ra'aki Allah ya wanke ki a lokacin sai ta ƙara jin wani ƙarfi ya zo mata san mutumin da yake cikin matsala kuma matsalar nan ta zo ta kau to wani ƙarfi zai ji na musamman wanda kamar bai taɓa jin irinsa ba da ta bi ta zarge banda kuka ba abin da take ba za ka kawo maganar cin abinci ba daman kuma daga rashin lafiyar ta tashi rashin lafiyar ta ta karu sai annabi ya ce abshiri ya aisha amma Allahu faqad barra'aki Allah dai ya wanke ki sai mahaifiyarta Ummu Ruman ta ce to Aisha sai ki tashi idan ki gaishe da manzo Allah ki masa godiya sai wata shagwaba ta zo mata ta ce wala ahmadu illallah ba wanda zan gode wa sai Allah wani magana ce ta shagwaba kuma yaro ne yana tabin mahaifiyarsa ta bashi abu ya yi kukan ya yi tirjiyar ya yi haure-hauren ya yi duk abin da zai har ya gaji sai ta ce zo ka karba shi kuma a lokacin wata shagwaba yana jan shi yana fifirgewa ko shi ya yi fushi to kuma ba wani fushi ba ne shagwaba ce haka ibn jauzi ya ce wannan shagwaba ce ta masoyi ga masoyiyarsa kuma tana da tabbacin cewa maza Allah sallallahu alaihi ba zai fushi da ita ba ya san irin abin da ta shiga ciki shi ma kuma ya shiga cikin wannan ta ce ni ba zan gode masa ba Allah zan gode wa. domin shi ne ya wanke ni ba na duk zaman nan da aka yi tsawon wata ɗaya ai ba wanda ya wanke ni don su ce sahuwar da zai an zala bara'ati shi ya wanke ni shi ne ta ce sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyin innan lazi na ja'u bil iski usbatun minkum ce ashara ayatin ayoyi ashirin ayoyi goma ta zuwa ayata ashirin da ɗaya فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات Allah ya saukar da waɗannan ayoyin dan su zanto bara'a ta wato zanto sun wanke ni daga zargin da munafukai suka kwaza ƙaryar da suka yada a garin madina aisha ta ci gaba da faɗin labarin ta ce abubakar radiyallahu ta'ala anhu kana yin fiƙo ala mistah don ba a manta ba a cikin labarin akwai ummu mistah wacce daga bakinta ne na aisha ta fara jin labarin abin da yake faruwa hmm. kuma ɗanta mistahu yana daga cikin waɗanda suka rika yada labarin suna da suka zauna a majalisa suna cewa kun ji labarin da ake ta faɗa kaza kaza kaza kaza to mistahu din nan kamar da muka ce yana dangantaka da sayyidina abubakar kaga yana dangantaka da dana aisha saboda kakarsa kakarsa khala take wato inna take ga sayyidina abubakar kakarsa sai na abubakar ce tsara kaga yana dangantaka da na abubakar to na abubakar kuma shi yake daukar nauyin cinsa da shansa da abin da ake ba shi yake rike da gidansa ba na abubakar shi yake aika masa abincin da zai ci da iyalansa sai kuma gashi yanzu wani abu ya zo ya faru akan yar sayyidina abubakar ko matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai kuma shi ya same shi cikin waɗanda maimakon ya zanto shi ɗan uwa ne da makusanci wanda zai rika bawa kariya ga ƴan uwansa sai zanto cikin waɗanda suka rika yaɗa labarin sai na bakar sai ya fishi ya ce wallahi la unfiqu alaihi shay'an abadan ba'da alladhi qala li aisha wallahi bayan wannan abin da yayi wa aisha ba zan ƙara kashe masa ko kwabo ba zan ƙara bashi kuɗi na ba zan ƙara bashi abinci na ba ya rantsuwa nan take sai Allah ya kuma saukar da aya ta 22 wala ya'tali wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu wala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar cewa masu hali da wadata masu hali da wadata kada su yi rantsuwar kin bayar da abin da Allah ya hore musu ga makusanta da mabukata da waɗanda suka yi hijira saboda Allah kasi rantsuwar kin ba su abin da eh, Allah ya ba su wal afu, su yi musu afuwa wal su kau da kai su manta da abin da ya wuce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kowa ba ku san Allah ya gafarta muku ne kuna san Allah ya gafarta muku to ku gafarta wa kuma waɗanda suke muku laifi wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai daga nan sai sayyidina Abubakar ce wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allah li ni ma ina san Allah ya gafarta mun faraja ila mistahin nafaqa sai ya koma ya ci gaba da bashi abin da ya saba bashi na abinci التي كان ينفق عليه شغب الباشي وقال لا أنزعها منه أبدا شهر أبدا كم ذنداك تدباشي ورأيتك الكسر لنا عائشة تباير عائشة تشي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمين بك فلا زينب بنت جحش ita ce cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ta fi gasa da sayyidatuna Aisha tana alfahari da cewa ita daga sama Allah ya daura aurenta wa ita ma ba ya ce cikakkiya saboda haka ita ce suke yan tsama da sayyidatuna Aisha na na zaman gidan miji to annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai tambaye ita Zainab yace bai ta sani game da Aisha me za ta faɗa game da ita yake ya rasulallahi ahmi sam'i wa basari wallahi ma alimtu ma alimtu illa khairan ya rasulallah. na na kare jina da ganina na tsare jina da ganina bazan ji abinda ba ni da tabbata kansa ba ba zan faɗi abin da ba da tabbata a kansa ba ta rantse da Allah ta ce niman da alkhairi ban san komai gaba da nana Aisha Allah ya tsare ta ya kare ta wannan kishin bai kwashe ta ba inda yar uwarta Hamdatu tana cikin waɗanda suka ga yada labarin ita kuma tana ganin kamar tana taimakawa yar uwarta ne kishi abin ya ritsa da ita amma ita sai ta ce wallahi bata ji ba bata gani ba abinda ta sani ne alkhairi game da nana Aisha Aisha tace wa hiya allati kanat tusamini min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fa'asama wallahu bil wara'i ita ce wacce take wato gasa da ni take kafada da kafada da ni cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda tsantseni da take da shi Allah sai ya kare ta وطفقت أختها حملة بنت جهش تحارب لها ba ‘yar uwarta hamdatu ta tafi tana mata yaƙi ba halaka fi man halaka ta halaka cikin waɗanda suka halaka da cewa an mata haddi kamar yadda za mu yi bayani a wannan abu ya zo ya wuce zuhuri ya ce fa haza man ta ilaihi ilaina min amri ha'ula irraha, wannan shine karshen abin da muka samu na labarin abin da ya faru waɗannan mutane da Allah ya ce innal ja'u bil ifki usbatun minkum waɗanda suka zo da wannan kagen da wannan kagaggiyar ƙaryar Allah ce jama'a ne daga cikin ku wannan ita ce ruwayar ahlus sunna ita ce ruwa da ta zo a cikin sahihaini sauran ruwaya da sauran littattafan sunna kamar da zuhuri ya ruwaito ta ita ce kuma sahihiya sahihiyar ruwaya wacce take nuna matsayin na Aisha radiyallahu ta'ala anha take nuna mana tsarkinta take nuna mana bara'arta cewa ita mace ce wankakkiya ta kubuta daga abin da aka danganta mata da gaggiyar ƙarya kuma wanda yake nuna matsayinta a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam bal matsayinta a gurin Allah subhanahu wata'ala sai dai wannan babban matsayi da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa na Aisha ala ke karanta waɗannan ayoyi a cikin Alƙur'ani. kuma za a daina karanta su ba har Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki wannan Alƙur'ani daga bayan ƙasa kuma a ciki Allah subhanahu wata'ala ya wanke na Aisha ya ja da duka wani wanda ya yi ya yi wato ya ba da gudunmawa wajen yaɗa wannan labarin kuma Allah ya faɗi babban narko da ba a taɓa irinsa ba ga waɗanda suka ƙagi ƙarya irin wannan suka dangantawa mace mai tsarki kamar da na Aisha radiyallahu ta'ala wannan matsayi babba da ummul na Aisha radiyallahu ta'ala na ta samu bai yi wa mabiya addinin Shi'a daɗi ba bai musu daɗi ba saboda haka sai suka tafi suna inkarin wannan kissa shari ƙarya ne ma ba haka haka bata faru ba suka ce ita wasu suka ce wannan ayoyi sun sauka ne don su wanke mariyatul ƙirƙiya mariyatul ƙirƙiya ake wankewa daga wannan daga ƙariyan yadda aka yi mata kuma wane ne ya mata ɗagen ita ce aisha daga sun jiwo labarin ita da aka yi wa ɗage kuma da ita ce ta yi ƙagen zai cewa faga shi ayar fa ayar fa ƙwaro-ƙwaro شاتي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ست والذي تولى كبره منه والذي الذي ما تتكون بجني تعبازت عائشة سبحان الله فجأتي وي عائشة رضي الله تعالى عنها تتتي تيوى ماريات الاعجي Allah ya saukar da wannan ayar ya wanki ta daga cikin waɗanda suka yi shakkar waɗannan cikin malaman shi'a akwai wani da ake kira Ja'far ibn Murtaza al-Husaini al-Amili mutumin Lebanon ne har littafi ya rubuta musamman dungurungum ya yi littafi saboda ya tabbatar da cewa labarin da muka karanta ɗin ƙarya ne ya kawo wancan labari na cewa aishar ita ce mai kagen a ita aka yi wa ba ya rubuta littafi su kutum da guda ya sa masa suna hadithul ifki ana kai karyata wannan riwaya daga cikinsu akwai wani da ake ce masa hashim ma'aruf al shi ma haka ya zo ya yi littafi siratul a'immatul 12 sirar limamai su goma sha biyu a ciki shi ma ya karyata wannan labarin tare da cewa wasu manya daga cikin malaman shi'a sun tabbatar da cewa Allah ya wanke na Aisha wasu daga cikin limamansu sun tabbatar da cewa Allah ya wanke ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ma waɗanda suka yi mata kazafi bulala har ma suna kafa hujja da wannan hadisin da al-Zuhri ya karwaito daga malamansa daga nana Aisha akan cewa daman akwai kullalliyar yayya tsakanin da Ali da na Aisha tun da can in a can baya idan ba a manta ba Idan annabi yake sai da Ali shawara hmm. yake cewa Allah bai matsa maka ba kuma mata suna nan da yawa suka ce suna suna ɗauko wannan gaɗar ke saboda haka ko can daman ba sa ga miciji. Sau daga cikin malaman shi'a da suka tabbatar da cewa Allah ya wanke na Aisha akwai al-Mufid Muhammad ibn Muhammad al-Nu'man al-Ukburi ɗaya ne daga cikin manyan malaman ɗaya ne daga cikin manyan malaman su ya rasu shekara 413 bayan hijira shine wanda yake cewa ma akwai wato wasiƙa da suka rika yi tsakaninsa da mahadinsa da yake ɓoye yana rubuta masa wasiƙa shi ma yana rubuta masa wasiƙa kaga kenan ba karamin mutum bane a cikin tafiyar to yana da littafi aljamal ko an-nusratu fi halbi al-basra an-nusra fi harbi al-basra wanda an buga shi a qom a shafi 219 a ciki ya tabbatar da wannan akwai atusi wanda suke yi wa kirari da shaykhu ta'ifa shaykhu ta'ifa shi al-mufid din ce ya rubuce rubuce yawa ya rubuce littafai su 200 da akan shi'a na addinin shi'a akwai akosi da suke wa laƙabi da shaikhu ta'ifa abu jafar muhammad ibn al-hassan al-tufi wanda su shekara 460 ƙarni na biyar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta littafai biyu cikin manya-manyan littafai da suka fi kowane littafi daraja a addinin shi'a shi ne mai littafin tahzibul ahkam da littafin al-istifsar littafai guda hudu wanda su ne kamar alkutubu sitta a wajenmu hmm. muna da alkutubu sitta hmm. da muke ji da su bukhari da muslim da abu dawud da tirmizi da nasa'i da ibn maja hmm. to su ma akwai littafai guda hudu a gurinsu babu yasu tana ganin addinin shi'a kusan biya tattara a cikinsu akwai littafin alkafi na alkulaini da shi wannan malami yana littafai biyu tahzibul ahkam yana da kuma al-istibsar sana da littafin man la yahduruhu al-faqih wannan littafai guda hudu sune umda a cikin su shi kansa tusi a cikin littafin sa talkhisu shafi wanda shi kuma a shafi na 468 shi ma ya tabbatar da cewa Allah ya wanke na Aisha radiyallahu ta'ala anha haka na at-tusturi Hasan ibnu Asadallah ibn isma'il al-kazibi wanda ya rasu shekara ta 1298 shi ma yana da wani littafi as-sawarim al-muhriqa fi naqd as-sawa'iq al-muhriqa shi ma a ciki ya tabbatar da wannan littafin nashi an buga shi a Iran shekara ta 1363 hijiriya wato wajen 1943 sunan littafin sa ihqaqul haqq shi ma wanda aka buga a najif shi ma shafi na 284 haka nan shirazi sadruddin ali ali khan shi ma irin cikin malaman su ne yana littafi a darajatun rafi'a fi tabaqati shi'a wanda shi ma an buga shi a qum shi ma ya tabbatar da cewa Allah ya wanke na Aisha shafi na 25 al-Musawi Abdul Husayn littafi al-Murajaat yana da littafi al-Fusul al-Muhimma shafi na 156 shi ma ya tabbatar da haka balma ibnu abil hadid ibnu abil hadid mai littafin sharhu nahjil balaga sunan shi abdul hamid ibn hibatallah ɗaya ne daga cikin manyan malaman mu'tazila kuma yana da wato matsayi sosai a wurin ibnu al wannan wato mugun wazirin da aka haɗa baki da shi da shi'a aka cinye ƙasar musulmi aka ba wa tatar dama suka auka wa kasar musulmi suka cinye bagadaza a shekara ta 1956 shekarar da ya rasu shi ibn abdul hadid ko shi kansa ya tabbatar da bara'ar aisha radiyallahu ta'ala anha ina cewa wannan al'amari ne ma mutawatiri abu ne da yazo da labari ne da yazo da gangan ko kuma yace ma'lumun ne fi dini bil darura dole ne kowa ya san da wannan labarin kuma duk wanda ya inkarin sa ya inkarin daruri kuma kai inkarin sallah da azumi da zakka ne haka yake cewa bal baye nassi a cikin littafinsa sharh nahjul balaga jalladi na tara shafi na 119 a shafi na 191 yake cewa wa quzifat aisha fi ayyam rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi safwan ibn al-mu'attal mu'attal as-salami as-sulami ki an yi wa aisha qazafi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama tare da safwan ibn al-mu'attal as-sulami yace wal qissatu mashhura kissa ce shahararriya fa anzalallahu bara'ataha fi qur'anin yutla wa yunqalu Allah ya saukar da kutatta daga wannan kagen da aka yi mata a alqur'ani da ake karanta shi kuma ake da kantarsa wajuli da qazifu hal haddi kuma aka yi wato aka yi haddi ga waɗanda suka yi mata kasafi abin mamaki abin mamaki wajen karyata wannan kissa da wasu daga cikin mabiya addinin shi'a suka yi a don komai ba saboda kada su tabbatar da falala ga na Aisha Allah ta'ala na hmm. kuma saboda su ci gaba da zarginta da abin da Allah ya wanke ta sai suka dogara da ruwayar da bata inganta ba a cikin littattafan malaman sunna malaman sunna suka ruwaito dukkan wani abin da aka ruwaito amma suka yi bayani wanda ya inganta wanda bai inganta ba a ɗauki wanda ya inganta a jefar da wanda bai inganta ba to akwai ruwayar da ta zo a cikin wasu daga cikin littattafan sunna wanda malaman sunna suka ce bata inganta ba sai suka ɗauke ta don su rushe wacce ta inganta ga wanda malaman sunna suka inganta sai suka ɗauko wanda malaman sunna ba su inganta ba don su rushe wacce malaman sunna suka inganta wanda wannan shine daman da abinsu in ga sun shiga littafan sunna so suke su kuma ta shubha da to kuma gashi kun ruwaito kaza kaza kaza kaza kaza ko da kuma malaman sunnan sun yi bayanin cewa ruwaya bata inganta ba ko da akwai wata ruwaya daga cikin littafan sunna wacce take nuna cewa ga gaskiyar yadda take sai su rufe ido ko ko wadda bata inganta ba wanda insha Allah a mu na gobe za mu ambaci issar kamar yadda ta zo cikin musadarar hakim wanda ake cewa ita ce a ciki aka gane cewa na Aisha ita ce ta yi kage kuma mariyatul ya kai wa kagen kuma ita ce aya ta sauka tana wankewa za mu ji wacce waya ce kuma za mu ji dalilin su na yin wannan na yin wannan kage da irin ƙare-ƙaren da suka kawo insha Allah a karatunmu na gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa